يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات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 الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التقوى التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يبود da الله سبحانه وتعالى da ya sake haɗa mu a wannan marici na litinin 26 ga watan ramadan shekara ta 1436 na hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi sha uku ga watan bakwai a shekara ta 2015 na lissafin miladiya a jiya inda muka tsaya faɗin allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa idh mala'ikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min ismuhu al isa ibn maryama wajihan fid dunya wal akhirati wa min al muqarrabin ah, sannan Allah subhanahu ta'ala ce wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin mala'iku suka ce wa maryam ya ke maryam lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi ki bushara da kalma daga gare shi kalman nan ma'anarta wani saƙo wani labari wata bushara daga Allah ko kuma ma'anarta kalmar da aka halice shi da ita wato kun fayakun kalmar nan ma'anarta ita ce annabi isa alaihi salatu wasalam sunansa kenan almasihu isa ibn maryam ana ce masa almasih wasu malamai suna cewa saboda ko kafarsa ba a shafe take ma'ana ba ta da dan ramin nan da ke jikin kafar mutum na ƙasa wanda ake ce mutum ahmas wasu kuma su ce a saboda dama yana cikin abin da ake amfani da shi a su gabanin isra'il duk wanda aka bashi aka yi anointing ɗinsa aka bashi aka shafa masa mai a matsayin shugaban jama'a ana kiransa masih wasu kuma su ce saboda yana shafe duniya da alheri <clears throat> duk da yana cikin maganganu da malamai suka faɗa shi yasa ake ce masa almasai. da bambanci da almasihi dajjal da zai zo wanda annabi isa almasihul khair masihul haqqi shine zai kashe masihul dajjal a ƙarshen tashin alƙiyama kuma yana cikin dai ashiratu sa'a al-kubra wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin su wata ran zamu zo mu magana a kansa to sannan Allah madauke siffan tashi cewa wajihi ne mai daraja ne a duniya kuma da lahira sanin cikin makusanta a wurin Allah subhanahu wataala sannan sai wayu kallimun nasa kuma yanayi wa mutane magana fil mahdi a cikin zanin goyonsa ko kuma shimfiɗar da ake ma jariri asalin kalmar mahad ana nufin shimfiɗa da ake ma jariri musamman jariri lokacin yana sha ana ba shi nono to akan kwantar da shi ya huta wannan shimfiɗar ta ake ce ma mahad nan abin da ake magana shine maganar da ya yi a lokacin da banu isra'ila suka zo suke cewa maryam ya za a yi ta zo da ɗa bayan ko ba ta da miji shi ne suka ce mata ta zo da ɗan shege to don allah su wanta Allah ya kubutar da ita daga wannan tuhuma sai aka sa annabi isa ya buɗe baki ya magana tun yana jaririn nan qala inni abdullahi آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا to ya faɗi wannan kalmomi tun yana jariri wannan kuma mu'ujiza ce da Allah subhanahu ta'ala ya sanya ta domin ta tabbatar da gaskiyar maryam cewa ba ɗan shege take ɗauke da shi ba Allah subhanahu ta'ala yana da hanyoyinsa da dama ta inda zai kubutar da bawansa wannan ita ce wadda ya zaɓa kuma ya zama mu'ujiza dangane da wannan bawan Allah wa kahlan sannan zai wa mutane magana a matsayinsa na dattijo kahal daga shekara 33 zuwa 40 na mutum shi ake ce kahal ya wuce saurayi bai zama tsoho ba shi ake ce dattijo mutum mai mutunci farkon mutunci cikar kamalar hankalin mutum <clears throat> ana kiransa da wannan matsayi shine kahal ana ce mata kuhula wa min as-salihin kuma sannan yana cikin salihan bayi qalat maryam sai ta ce rabbi ya ubangiji na anna ta ina ta wace hanya ya kunu li waladun zan samu da ta wace hanya wannan da zai zo walam yamsasni bashar alhali kuwa mutum dan adam bai shafe ni ba almasu anan ana nufin jima'i yana cikin lafuzan da Allah subhanahu ta'ala ke amfani su a cikin alkur'ani wanda mun san alkur'ani babu littafin da ya kai shi daraja da kima da abinda duk ake son a kare wata magana daga wata wato batsa to ana amfani da lafuzan da tadullu alal ma'ana lafazi kuma mai tsarki to shi sa aka yi amfani wa lam yamsasni bashar ah, kamar yadda a cikin ayoyin da Allah maɗauki ke magana akan alwala da taimama da wankan janaba yakan ambaci aula mastum ga lamsu aka amfani da lafazin lamsu ko kun taɓa domin da lamsu da masu su ɗaya shafar abu ka taɓa shi to abin da ake nufi da kuma da wannan shine taɓa mace wanda taɓa macen ana nufin jima'i namiji bai taɓa taɓa ta ba shi yasa hatta a littafan su na kiristoci ya tabbata cewa maryam ana ce mata al'azra Al'adura da larabci abinda ake nufi al'adura shine virgin wadda namiji bai taba taba ta ba to kaku wadda namiji bai taba taba ta ba kuma Allah ne ya kare ta da wannan sura ɗin sannan ta zo da da dole abin mamaki ne to Allah maɗuki ya sanya ta ta zama hakan domin mu'ujizar da yake so ya sanya ya halicci ɗan adam daga uwa ba tare da uba ba kamar yadda ya halicci asalin annabi adam babu uwa babu uba kamar yadda kuma ya halicci ɗa ma'ana aka samar da ɗa ta hanyar da ya keta sababi duk da aka saba waɗannan ma sun keta sababi ma'ana ba ta hanyar sababi ba tsoho da ya shekaru da yawa ya wuce lokacin haihuwa matarsa kuma ba ta haihuwa amma duk da haka aka ba su da wannan ana zancen annabi zakariya mun fahimci wannan duk waɗannan abubuwa allah ne ke yin su ya saba masababin da aka saba domin ya tabbatar da mu'ujizarsa domin a hankalta a ɗauki ibra a ɗauki izina kuma a imani da Allah subhanahu ta'ala da abin da ya aiko manzanninsa da shi sai ta ce ya za a yi in samu ɗa bayan kuwa namiji bai taɓa taɓa ni ba qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha Allah haka nan yake halittar abin da ya so haka tunda ko yana halitta abin da ya so to wannan din ma haka ya so ya halitta shi ba tare da uba ba amma ga uwa shi dama lamarinsa shine idan qada amran in ya hukunta lamari cewa zai auku fa inna ma yaqulu lahu sai ya ce wannan lamarin kun sai lamarin ya kasance Mana shi abin za a ce ya kasance wannan <clears throat> mun taɓa magana akan wannan dangane da ana cikin abin da malamai suke tattaunawa cewa hal ya sihu khitabul ma'dum فإذا كان الشيء لم يخلق بعد فهل يصح في العقل أن يخاطب؟ نعم الله سبحانه معناه ما ما ما نرونا مجانا شين أهان كل شيء أي مجانا ده أبين ده بابوشي أبين بابني بابوشي بأساميشي با أما كم سيكو كج أنا مسا مجانا إذا قضى أمرا إن الله يحكم تلمري معناه سبق في علمه وحكمه القدري ya gabata a cikin iliminsa da hukuncinsa na kaddara cewa za a yi abu kaza za a yi wani gari sunansa kaza za a yi wani mutum za a halici wani bawa sunansa wani to allah tsarinsa shine in ya so abu kuma ya hukunta a lauhil mafuz cewa zai faru to ƙala lahu sai ce wannan abun kun kai abu kaza ka kasance Fai kunu sai kasance to nan kun lura da zancen ai ana magana ne da abin da babu shi a lokacin da babu shi ne aka ce wa abin kun kun gane zancen to shi ne hamdan miski tambaya za a iya magana kenan da abin da babu shi shi ne ce taymiya ke da amsa ya ce i eh, domin abin da babu shi ya kasu kashe biyu duk abin da ake cewa abin nan kai abin da yake akwai shi a duniya ya kasu kashe biyu akwai wujudun ilmi zihini akwai kuma wujudun khariji mun gane akwai samuwar abu cikin ilimi akwai kuma samuwar abu a waje a cikin duniya a gan shi. mu a matsayinmu na bayi ba dama mu magana da abin da babu shi a waje ko domin ba mu san komai ba sai abin da muke gani amma allah subhanahu wa ta'ala fa shi da abin da yake akwai da abin da babu Abin da babu nan da za a same shi a wanne yanayi zai kasance duk Allah ya san shi ya san shi a lauhul mahfuz an rubuta cewa za a yi annabi sunansa annabi Isa kuma za a haife shi ne ta hanyar uwa babu uba daga wannan lamarin kasancewar annabin nan a haife shi ya zama daga jariri har ya girma kuma ya zama uwa ce za ta haife shi babu uba babu namiji da ya taba ta ai wani lamari ne ko a ilimin Allah akwai shi amma a ilimin mutane a duniya babu shi to a lokacin da Allah ya ce masa kun ai kaga shi yau magana to nan yi magana ne da abin da yake maujudun ne fil ilmi wa dhihni walakin laysa maujudan fil kharij mun gane abin to wannan shine abin da malamai suke faɗin cewa asalin abin da ake gina irin wannan maganganu ne, din da Allah madauke faɗi wannan cewa a cewa abu kun fakana to a wannan abin ake kasa shi karka ce yaya abu ba a same shi ba kuma za a ce qala lahu gani ni ya ayyakulu lahu fa inna ma yaqulu lahu me ma nan ya yaqulu lahu zai ce da shi to a lokacin da babu shi ya za a ce da shi wani abu A kun gane dai ma'anar to sai ci gaba da siffanta shi wa yu'allimuhu ba, kuma zai ilmantar da shi littafi wasu malamai suka ce littafi anan ana nufin jinsin littafi karatu wasu kuma su ce abin da ake da kitab shine alkitabata zai koya masa rubutu shi yasa aka yi atafin wattaurata wal injil domin abin da aka ba shi ne injila in an ba shi injila to wannan wa yu'allimuhu alkitaba wannan littafin ake nufi sai malamai suka ce an faɗi kitab ne min babil jinsi al'am sannan kuma amma aka khassase at-taura da injila aka ambace su diya ilmantar da shi domin annabi isa duk da ba shi aka baiwa at-taura ba wa aka baiwa annabi musa aka ba to amma allah maɗauki ya ilmantar da annabi isa ita a tauran domin ita ce ginshikin shari'ar da ya tafi da ita domin dama abin da ke cikin injila ta annabi isa mafi yawa faɗakarwa ce da wa'azozi da ilmantarwa ba dokokin shari'a ba ne a ciki dokokin shari'ar na annabi musa a cikin attaura aka ce ya amfani da su shi yasa aka faɗe shi a nan wa rasulan ila bani isra'il kuma allah SWT ya sanya shi rasulan manzo ne shi ila bani isra'il zuwa banu isra'il kunga ga khasatan ba faɗi wata al'ummar ba shi an aiko shi ne zuwa ga banu isra'il ba zuwa ga kowa da kowa ba shi yasa addinin kiristanci daga baya daga cikin wasu maganganu na annabi isa cewa a ɗauki wannan sako zuwa gida-gida daga nan ne malaman kiristoci suka ɗauki addinin kirista ya zama dinan alamiyan ba dinan a bi bani isra'ila ba amma nususun qur'ani da abinda manzo Allah subhanahu ya tabbatar mana cewa annabi Isa an aiko shi ne zuwa bani isra'ila khassatan ba zuwa ga duniya baki ɗaya ba mun san addinan duniya sun karkasu ta bangaren da'awa zuwa kashi-kashi da ta bangaren masdari bangaren source daga ina suke akwai adiyan samawiyya da ake cewa addinan sama duk addinin da ya tabbata ta hanyar wahayi daga Allah zuwa manzo ta hanyar wani manzan daga cikin mala'iku wani ana ce masa dini samawi yahudanci haka yake ko in ce addinin annabi musa alaihi salatu wasalam haka yake wanda aka ba shi a taura ya zo da ita ka iya cewa ta jawuzan a ce eh yahudancin min haithu asl ba min haithu al ba ta bangaren asalinsa addinin da aka bi annabi musa daga allah yake min haithu asl addinin annabi isa wanda daga baya ake cewa kiristanci shi ma asalinsa daga allah yake sai addinin musulunci shi ma daga allah yake waɗannan ana ce musu al'adiyanin samawiya ko wasu ma ji suna ce musu abrahamic religions wato addinan annabi ibrahim saboda jikokin annabi ibrahim suka zo da wannan shari'o'i akwai addinai kuma waɗanda suke addinai Wataniya, addinan bautar gunki su ne irinsu addinin hindu da addinin budda da asalin buddan mutum ne mutane suka girmama shi suke bauta masa da kuma addinan da yadda ake kirkirar wani abun bauta a bauta masa to a cikin kuma har yanzu ta bangaren da'awa akwai addinai na da'awa akwai addinan da ba na da'awa ba addinan da'awa su ne musulunci da kiristanci wannan masu su suna da'awa suna kiran mutane su zo su shiga amma addinan da ba a da'awa su ne addinin yahudawa da addinin indiya wato addinin hindu da irin su budda su ba sa kiran kama ka zo ka zama kawai ba gayyatar ka ake ba amma in mutum ya zo ya yadda din ba korarsa ake ba kuma amma su ba sa da'awa haka a zo a tara mutane a zuciya jama'a ku zo ku shiga yahudanci ba a yi saboda shi addinin yahudanci addinin haihuwa ne in an haife ka bai yahuda kai ne bai yahudi su kuma addinin hindu su kuma su ma ba su san wani da'awa ba su duk wanda aka haife shi ba indiya ba abin nan mai addinin hindu to yana yi kuma duk da cewa suna fita suna koma wasu addini wannan duk mukyali shi maganar da'awa ce amma addinin musulunci da addinin kiristanci sakamakon yadda malamansa suka mai da shi ya zama alamiyan ana zuwa ana kiran mutane ta hanyar tara su a yi musu jawabi a ce su zo su shiga to wannan da ke ne ya ce wa rasulan ila bani isra'il anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum zai ce musu ni na zo muku da wata aya wata alama min rabbikum daga ubangijinku mai cece anni cewa ni akhluqu zan halitta in halitti lakum gare ku min at-tini daga yumbu ka hay'ati at-tayri wani abu kamar yanayi da structure da tsari irin na at-tayri wato tsuntsu fa anfukhu fihi sai in huri a cikinsa fa ya kunu tsairan sai ku ya zama tsuntsun amma mene bi iznillah bi da izinin Allah kun ga wannan aikin in kuka kula Allah ne ya bashi izini ya yi wani aiki irin aikin Allah irin aikin da Allah ya yi a halitta annabi Adam aka halittu yumɓu aka samu yumɓu aka tattaro shi aka kwaba aka halicci mutum sai kuma aka busa masa rai sai zama mutum haka ne to irin wannan kuma annabi isa sai allah ya bashi izini ya bashi damar ya ɗauki yumbun nan ya yi shakali da tsari irin na tsuntsu ya gina tsuntsu sai kuma ya busa tsuntsun sai ya tashi da rai sai kuma ya ma ya tashi sama duk annabi isa ya wannan wannan abun yana cikin shubuhohi da suka sa kiristoci suka ce wannan annabi isa ashe allah ne ko dan allah da ba allah ba ne ko dan allah da ba zai iya wannan ba kun fahimci wannan can za mu zo mu je a cikin munazara da na zan ambata mana yanzu duk da dai a lokacin da allah ba zai kai mu je har karshen ta ba amma zan takaita mana ita sannan daga cikin abin da ya ce yana yi da allah maka yake allah yake ba mu labari yana yi wa ubri'ul akmaha kuma ina warkar da makaho wanda aka haife shi ma ba ido asalinsa makaho haka ya tashi iyayensa sun haife shi bai taba gani ba to zai yace zai warkar da shi yana shafarsa sai ido ya bude kawai sai ya gani wal abrasa da kuturu wanda ke da kuturta a jikinsa yana shafarsa shi ma kenan sai ya tashi wa uhyil mauta kuma ina rayar da matacce matacce da ya mutu in annabi isa ya yi magana ko Allah zai yadda Allah maɗauki umarce shi yi sai wanda ke cikin kabari sai duk ya tashi sai a gan shi wanda aka je aka binne shi shekaran jiya ko ba rawacan ko shekara hamsin sai gashi annabi isa alaihi salatu wasalam yana magana sai ya tashi daga kabarinsa wannan menene ba abu mamaki ba ne? wa uhil mauta ko sai shi ma ce bi iznillah ma'ana waɗancan abubuwa da ubri'ul akmaha bayan tunda wannan faikunu tsairan ya faɗi nasa bi izini din ko wannan ubrihul akmaha wal abrasa wa uhyil mota duka bi idinillah ba sabanin yadda yake a suratul maida shi duk kowanne ɗaya sai da aka faɗi nasa bi idinillah din da ba amma nan sai da tattaro waɗannan sai aka faɗi nasa bi idinillah din sai ce wa'u wa unabbiukum kuma sannan zan ba ku labarin ina ba ku labarin bima ta'kuluna da abin da kuke ci a gidanku in ka zo sa zai ce maka jiya kai ka ci dan wake ba tare da fa ya san an yi ba ma'ana ba tare da ka gaya masa kai cewa an yi ba Allah ne yake gaya masa cewa jiya kai ka ci kaza ka sha fura ka sha kunu duka sai gaya musu wa ma tadakhiruna da abin da kuke ajiye shi kuke tattalinsa kuke ajiye shi a cikin gidanku fi buyutiku inna fi zalika lalle a cikin wannan ayatan lakum aya ce a gare ku in kuntum mu'minina in kun kasance masu imani aya a gare su don su yi mai su yadda cewa shi Allah ne ya aiko shi tun da ya ce bi izinin lahi a shi ya nuna ba a ƙashin kansa yake waɗancan abubuwa ba sai a yadda da cewa Allah da ya ba shi izinin waɗannan abubuwa to a imani da shi a bauta masa to mu bar wannan zancen iyanan mu koma ko cikin tafsirin sa'adi ko kuma bari mu yi maganar munazara da nace zan ba ku labari ko sai kuma mu dawo mu karanta tafsirin sa'adi munazarar da na ambata ita ce munazara da ta auku tsakanin alkali abubakar ibn tayyib ko abu tayyib inam eh, ibn tayyib albaqillani kuna jinsa ko ana faɗar Lani? kuma ba ku manta ba ta wannan kisoshin ma inda ba ku manta ba wanda suke halartar darasin min hajji suna mun yi magana akan kisoshin ibn taimiyya ya dan gutsuro ya faɗa to yadda ta faru da faɗinta shine za mu ji duk da cewa ba zan ambata mana wato in na ce za mu karanta ta yi wajen shafi uku a rubuce to kuma kun ga gaba ɗaya ba za mu iya gama ta ba kuma lokaci zai kuli amma abin kuli abin da ya faru akwai zamanin daular abbasiya akwai sarkin zamanin ana sai masa abdudu daula to shine ya aika abubakar lani zuwa ga sarkin rumawa a wancan lokaci domin suna jin labari cewa abubakar Lani mutum ne zakakuri mai kaifin hankali allah ya hore masa basirar iya tattaunawa <clears throat> kafin mu je ya kamata fahimta abubakar a cikin malaman mazhabar ash'ariya yawwa ya tasirantu da ilmul kalami da falsafa amma a gefe guda yana da rubuce-rubuce da suka amfani al'ummar musulmi ta ɓangare da yawa wajen difa'i a kansa na ta gaya mana yana da littafi da ya rubuta alintisaru lil qur'an littafi ne mai muhimmanci yana cikin manya-manyan littafi, mujalladi biyu ne da ya rubuta shi domin kare martabar alkur'ani daga tuhumar waɗanda ba musulmi ba musamman tuhumar shi'a tuhumar da shi'a suke wa alkur'ani cewa ba shi ne na gaske ba akwai na gasken yana gun aliyu aliyu ya bai wa mahadi mahadi zai zo da shi karshen zamani da sauransu ba su yadda da wannan da ke hannun mutane ba duk da cewa suna karyar cewa sun yadda wannan tuhumar da suke wa alkur'ani kuma me yasa ba sunan ali a cikinsa da sauran abubuwa cewa sahabbai ne suka tara shi ah, suka rubuta shi karya ne na gasken yana gun aliyu duk wannan maganar babu ba ka samu littafin da ya martani mai kyau akan wannan matsalar ba irin littafin abubakar albaqillani alimtisaru li alquran to banda wannan kuma yana da wasu littafai amma mafi yawan abin da shahara da shi gaskiya harkar ilmul kalami ne wannan harka ta bidi'a da ya shahara a kanta wanda idan mutum yana karanta littafansa ya kamata ya mai da hankali ya kiyaye kar ya auka cikin abin da ya shafi wannan harka ta ilmul kalami wannan yana cikin haƙƙin wajibi ka bayyana domin kar mutum ya ɗauka a yana cikin malaman salaf malaman sunna komai da komai nasa kalau a yana da matsalolinsa amma allah maɗauki ya kore masa hankali mai zurfi da ya taimaka wa musulunci ta hanyarsa kamar da zamu ji wannan kisa ɗin irin abin da malam ibnu taymiya yake faɗi dangane da ibnu hazmi shi ma na sha baku labarin wani ibnu Hazmi al sai a zahiri da aka fi faɗi da aka iya fi shahara da haka a cikin littafinsa al-fisal fil wal ahwa'i nihal ya yi maganganu masu kyau wajen kare addinin musulunci da kuma raddi ga yahudawa raddi ga kirista raddi ga addinai ibn taimiyya ya yaba masa akan wannan aiki ya ce tare da cewa yana da nasa matsalolin a ɓangaren fiƙihu da zahiriyar da ya ɗauka akwai kuskure da ƙin ƙiyasi da ya hatta a babin siffofin allah sunayen allah da siffofi mazhabar mu'tazilawa ya bi ba ma ya tabbatar da siffofi ga allah kun ga duk wani ai babbar matsala ce yawwa to amma kuma a gefen da ya magana a babin abin da ya shafi kariya ga addini duk da cewa wasu sun yi irin abin da ya yi za a iya cewa mu wadatu da abin da wasu suka yi daga magabata mu kyale nasa amma akwai abubuwa masu amfanin da wasu ba a samu irin wannan din ba ta hanyar hankali da suka yi suka yi mujadala da waɗancan masu addinai din to wannan bawan Allah mu kyale wannan dogon zancen kar cinye mana lokaci sai wannan sarki ya kira shi sarkin rumawa kirista ne a cikin tattaunawa da suka yi ce ai mun ji an ce kai ne babban malamin da ake ji da shi a gun musulmi kuma kana da hankali mai zurfi da kwakwalwa da basira da sauransu da ilimi kai ne faƙihi da sauransu isa e eh, haka suka ce to muna so mu tattauna da kai sai fara tattauna ce abinda kuke faɗa a cikin littafin ku wai annabin ku ya ce wai an tsaga wata ya tsage in shakkal kamar ko iqtarabat as-sa'atu wa in shakkal kamar Allah ya faɗo na cikin alkur'ani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin yadda abin ya faru har mutanen maka suka gani shine sai wannan sarkin rumawa kirsan sai ke cewa wannan maganar da kuka faɗa ya aka yi banda ku ba wanda ya gani ku mutanen wato ma'ana ku musulmi ko in ce mutanen zamaninsa a makka su kaɗai suka gani me yasa ba wanda suka gani ban ba a taɓa jin wannan labarin ba a nakalto mana an ga wata duk da girmansa ya rabe gida biyu ba ba wanda ya taɓa faɗin wannan labarin me za ka ba mu amsa sai ce kuma ai kun faɗa a littafin ku. ga shi nan mu ma an faɗa a littafin mu hawariyun sun tambayi annabi musa annabi isa kai alaihi salatu wasalam ya saukar musu da ma'idatan minas sama'i ko kuma allah maɗaukaki ya saukar da wannan kaɓaki daga sama ku wannan kaɓakin ya aka yi ku iya ku ko gan shi ya sauko daga sama idan bai shi bawan allah sai shiru ya rasa amsa sai sai a kira babban malamin su fada babba kato shi ne aka kira shi aka ce mai za ka ce sai ce ai abin nan da wannan ya faɗa ni ma ban san wata amsa da zan bashi ba yadda wancan iya wanda suke zamani da abun su suka gani har ma yake tambaye su yake cewa kusufi da rana take yi duk mutanen duniya ne suke gani ko ko iya wanda bangaren abin ya shafa ne suka ce iya bangaren da ya shafa shi ce to shi kenan da haka abincin da ya faru iya abin inda ya shafa nan ne mutane suka gani don haka an gan shi mun yadda amma kuma wannan don har cewa kuna da wata alaka ne ta jini da wannan kamar ɗin da sai iya ku gan shi shine shi ma tambaye su kuma wannan ma'idar da ta sauka daga sama kuna da alaka ne da ita cikin sai kuka kaɗai kuka ganta aka sauka annabi isa ba wanda ya gani banda ku na suka rasa amsa akan wannan to wannan a dunkule na faɗa mana wanda ta biyo baya ita ce tambayar da suka yi masa sai sarkin ya tambaye shi a wani wani zaman daban da wannan aka ce to a tashi sai aka tashi aka sake dawowa wata rana sai sarkin kirista sai ke tambayar shi baƙin lani ma taquluna fil masihi isa bin mariya me ya ra'ayin ku musulmi dangane da annabi isa dan Mariya? to ga amsa ita ce na so da mu bi saboda ita ta fi munasaba da abin da muke karantawa ko a qala al qadi ay bayan an tambaye na sai sai ai annabi isa ruhullahi ruhin Allah ne wa kalimatuhu kuma kalmar Allah ce wa abduhu bawansa ne wa nabiyuhu annabinsa ne wa rasuluhu manzansa ne kama thali adama kama yadda annabi adam yake khalaqahu min turabin daga turbaya daga ƙasa aka halice shi thumma qala lahu kun fayakun aka ce da shi ya kasance ya kasance wa talautu alaihi nassa na karanto masa ayar nan ta alqur'ani yadda Allah madauke faɗi wannan fa qala sai shi sarkin ya ce ya muslim ya kai wannan musulmi taqulun mana ya za kuna cewa almasihu abd masihun nan annabi isa ashe bawa ne ku kuke cewa ma'ana a aƙidar ku bawa ne shi faƙala a faƙultu sai na ce na'am yi eh, mu abun mu bawa ne kaza na ƙulu wannan ita ce aƙidar mu wa bihi na dinu shi ne addinin mu da shi muke bautawa Allah aƙidar mu annabi isa bawa ne ba Allah bane ƙala sai sarkin ya ce wala ta ƙulu innahu ibnu ilah ba kuwa cewa ɗan Allah ne ƙultu ma'adallah ya ce a ina a'udhu billahi ai ba za mu ce dan Allah ba sai kawo aya mattakhadha Allahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah har ya kawo dai innakum lataquluna qawlan azima ya kawo wasu ayoyi karanta masa sai ce fa idza ja'altumul masih ibn Allah in kuka sanya annabi Isa a matsayin dan Allah sai ce faman kana abuhu wane ne baban wa akuhu wa jadduhu wa ammuhu wa khaluhu in dai kun ce ɗa ne na Allah to tunda kun ce dan Allah ne to waye dan uwansa ina da kani kowa yana da baffa da za ce kanin uba kowan uba yana da kanin uwa kowan uwa wanda aka san wannan shine asali wa addattu alaihi al na lissafa dai yan uwa dangi na jini da aka saba mutum yana samu duk na lissafa yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza fata sai ya rude wa qala sai ya ce ya muslim haba kai musulmi al-abdu ya yanzu bawa a ce ya yi halitta wa yuhyi kuma ya rayar wa yi buri Ulak Mahawal abras in bawa ne ya yi waɗancan ayyukan shi yasa yau na karanto mana waɗancan abubuwan mu ji shi saboda daga bayan mu dauna bawa a ce shi ne mai wancan aikin ya rayar da matacce ya halicci tsuntsu daga yumbu ya busa masa rai in ji kiristan fa shugaban kiristoci sai ce wannan sarki ne kai sarkin kiristoci ya ce ya yi wannan abu qultu sai ni ce la yaqdiru ala dalika. ai bawa ba zai iya wannan abun ba wa inna ma dalika kulluhu min fi'lillahi wannan ai duka aikin Allah ne Allah ne wannan aikin qala sai wa kaifa yakunu masihu abdan lillah yaya masihu zai zama bawa ga Allah wa khalqan min khalqihi kuma sannan ya zama halitta daga halittarsa wa qad ata bi hadhihi al-ayat gashi ya zo da irin waɗannan abubuwa wa fa'ala zalika kullahu shi ya aikata waɗannan abubuwa qultu sai baƙillan ya ce ma'adallah ma ahyal masihul mauta wala abraha al akmaha wal abras masi annabi isa ba shi ya rayar da matacce ba ba shi ya warkar da makaho ba ba shi ya warkar da kuturu ba ba shi wannan abu ba ma'ana yana nufin allah ne fata hayyara sai sake rikicewa wa ƙalla saburhu haƙurinsa ya sake kusa ƙarewa kusan mutumin da ba shi da hujja yanzu nan zai nemi a faɗa shi wani irin rashin kunya ne ka zo a fada mu kai mana kaza da kaza zai fara magana ke wa qala ya musulmi sai kai musulmi tunkiru hada ya za ka yi inkarin wannan ma'ashtiharihi fil khalqi tare da cewa ya shahara a cikin halitta kowa ya ji labarin an yi haka wa akhadha an-nasu lahu bil qabul kuma mutane sun karbe shi sun yarda da wannan labari fa qultu sai nace ما wal أحد من أهل الفقه والمعرفة za الأنبياء يفعلون Babu wani malami da ya taba cewa ai. annabawa daga ƙashin kansu suke yin mu'ujizozi duk a cikin kowane addini in ka tambayi malaman wannan addinin za su gaya maka mu'ujizozin annabawa ba annabawan ne suke yi ba allah ne yake sa su yi ko ba haka ba ne su ɗin ma me yasa to misali wannan zancen na annabi isa me yasa ba za a ɗauke shi a matsayin babu mu'ujiza ba sai kawai daga yin wannan sai a bashi suna a ce allah ne shi shine har ya kawo masa saboda dai sauri sai ke ce masa waɗannan abubuwan duk Allah ne subhanahu wata'ala yake aikata su yake gudanar da su a hannun waɗannan annabawa don ya zama gaskatawa ne ga cewa su Allah ne ya aiko su mun fahimci wannan yawwa don ya zama shaida gare su to shine sai ya kala sai ya ce laqad hadara indi jama'atun min auladi nabiyikum ai akwai wasu wata tawaga ta 'ya'yan annabinku ma'ana jikokin annabinku wal mashhuru wal mashhurina fikum da kuma shahararrun mutane a cikinku ku kuma duk suka ce wannan abin da na faɗa yana nan a cikin littafin ku cewa ya yi kaza ɗin ya yi halicci kaza ya halicci kaza ya warkar da kaza ya ce i eh, ya kai sarki fi kitabina a littafinmu abin da aka rubuta an na zalika kullahu kana bi idnillah sai sai wata lautu sai na karanto masa duk inda aka ce bi idnillah na yi kaza na yi kaza bi idnillah na yi kaza bi idnillah sai na karanto masa sai sai wannan awwaqala inna dhalika kulluhu ah, yau sai ke cewa watalautu alaihi nusus alquran fi almasih bi idhnillah bi idhnillah wa qultu inna ma fa'ala almasih kulluhu ko inna ma fa'ala almasih kulluhu bi idhnillah duk abinda almasihu ya aikata din nan to yayi ne da idhnin Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai la min zati almasih ba daga shi annabi Isa abin yake ba shine sai ke cewa walau kana almasih yuhyi almauta wa yubri'ul akmaha wal abrasa min wa da a ce annabi isa shi ne wanda ya rayar da matacce ya warkar da makaho ya warkar da kuturu da ƙashin kansa da ƙarfin kansa sai ce lajaza an yi ƙala to da ya halatta kenan a karbi kuma a ce inna musa falak albahara ko da annabi musa ya sa sandansa ya bugi teku me ya faru sai teku ta rabe da sai a ce annabi musa shi ma da ƙashin kansa yi wannan to ku ko in an tambaye ku annabi musa shi wannan sai ku ce allah ne da izinin sa yi wannan ko saboda ba ku so a tabbatar annabi musa wani abu fiye da annabi isa to don me wancan ba za ku yarda da wancan wannan kuma ba ku yarda da shi cewa shi ma daga allah bane to shi ma anan amsa sai aka rasa ta bawan allah sai shiru sai shine faqala al maliku wa sa'irul anbiya kulluhum min adam min ba'dihi kanu ya tabbara wannan mukyali shi sauran ƙarin magana ne sannan sai yake tambayarsa yace matakallam takallamna fi majalisin thalith na rarrage mana zancen ne sai muka sake haduwa a karo na biyu a mm, karo na uku majalisi na uku faƙultu lahu sai na ce wasi wannan sarki limat ta haddar lahutu bin nasut daga cikin aƙidar kiristoci da suke cewa annabi isa ɗan allah ne ko allah ne suna cewa asalin abin ya faru ne ta hanyar ittihadul lahut bin nasut allahut shine aljuz'il ilahi min Allah annasut kuma aljuz'il ilahi min bani adam ko aljuz aljuz'il bashari kai nake son ce aljuz'il bashari min Allah dan abin da suke cewa wai Allah wal iyad billah magana nan tasu ba daidai bace kuma kafirci ne wai Allah ya haɗe da jikin annabi isa don ka kaga annabi isa allan ka gani shi allan ne ya shiga jikinsa an samu ittihadi wani shi suke ce incarnation ko wani shi ake ce ma aqidar ittihadi wane ya zama allah shi ake ce hululi kuma wani halla wai allah madaukaki halla fi jismi fulan fasara huwa to suna cewa wannan shine lahut da nasot sun haɗe to shine sai Lani yake tambaye su yaya aka yi wannan abin ya faru da lahotu da naso suka haɗe ƙala sai ce wai arada mai dan mai aka yi haka kai sai ce arada an jiyan nasa min alhalak. wai Allah ɗin ya yi nufin ne ya halak ya tsayar da mutane daga halaka a kullum kissar tatsuniyar kiristanci duk an gina ta akan wannan allah maɗauki eh, dan adam ya je laifi ya yi zunubi allah dan ya ceci dan adam daga wannan halakar shine ya sabin dan adam da ɗansa alwahid da bai taɓa haihuwar wani ba sai shi sai turo dan ya ceci dan adam wannan fikirar ta wadda hankali ba zai karɓe ta ba haka suke cewa to shine sai wai ya zama haka ne domin ya ceci dan adam daga halaka qultu lahu to ga amsar da baƙila ba daga kanta za mu kira saboda lokaci don ta fi kowanne ɓangare muhimmanci na wannan zancen shi ne sai ce ƙultu lahu sai na ce da shi hal dara shi annabi isa alaihi salatu wasalam hal dara shin ya san yana sane bi annahu yuqtalu wa yuslabu wa yuf'alu bihi kaza yana sane da cewa za a kashe shi za a tsire shi a gicciye shi kuma za a yi masa duk abubuwan da yahuda suka ce sun masa da kuma kuka yadda cewa an masa walam yu'min bihi yahud kuma har kuma cewa yahuda ba za su yi imani da shi ba duk ya sani sai ce fa in qulta in kace innahu lam yadri in kace bai san wannan abin zai faru ba sai ce lam yadri ma arada yahudu bihi bai san abin da yahuda za su yi da shi ba batala an yakuna ilaha to ba zai zama ilahi ba ba zai yiwu ilahi bai san abin da za a yi masa ba lokacin da yahuda za su kama shi da za a tambaye shi mai za su yi masa bai sani ba to in ku kun ce bai san abin da yahuda za su yi masa ba to shi kenan ya tabbata ba ilahi ba ne domin ilahi ya san komai ya san abin da aka yi da ya san abin da za a yi nan gaba to ya za a nabi isa bai san yahuda za su yi masa wannan abin ba batala an ya kuna ilahi? wa idza batala an ya kuna ilahi? in kuwa zamansa ilahi bataccen abu ne to batsala an ibnan to ya zama an ibnan ya zama ɗa kuma har yanzu ba zai yiwu ba shi ma ba zai yiwu ba wa in inna innahu dara in kuma kun ce ya san abin da za a yi masa wa dakhala fi hadha al ala basiratin kuma da niyya da sanin sa ya shiga wannan abun aka kashe shi ya san za a kashe shi je aka kashe shi sai sai falaisa bi hakimin to gaskiya ba shi da hikima in dai wannan to ba shi da hikima yace li annal hikmata tamna'u min at-ta'arrud lil bala'i in dai mutum mai hikima ne to hikimarsa tana hana shi ya bijirar da kansa da a wahal da shi da bala'i da irin waɗannan matsaloli da za su faru hita sai bakin sa ya shiru zai rasa abin da zai bada amsa kuma fa wannan abin fa wannan fikirar da nake gani maganar sabinan annabi isa shine saviya da sauransu ita ce ginshikin ƙashin bayan addinin kiristanci shi yasa suke ta sabo za ka ga damuwarsu da su saba wa Allah a aƙidar kiristanci ba ta da wani muhimmanci kowa ta abin kawai daga kaje ka shiga ɗaki ka yi confession shi kenan kun san lungun confession hmm? ko ku taɓa ji ba a coci akwai ɗan wani ɗaki ɗan wani kuttu da shi abin nan babban malamin su zai zauna a ciki da raga haka kamar kurkuku sai ka zo ka ce sai ka ruba ido ni ne wani na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza sai a ce to je ka an yafe ma nan haka suke yi a nan duniya fa ba wani wuri ba a cikin coci ake waɗannan abubuwa hmm? shikenan shi kuma sai ya dawo zai zama born again sai aje a talo da sauran zunubai a sha a ta zina a ta komai addini ne zero ba komai a cikinsa spiritually bankrupt haka suke wallahi ba zagi bane muke amma ya kamata mutumin da yake son ya zama ya samu alaka da Allah to ba da irin wannan hanyar zai bi ba Allah subhanahu wa ta'ala ba haka yake ba Allah shi kadai shi ne Allah duk wanda ba Allah ba abin halitta ne Allah ne ya halice shi annabi Isa ba Allah ba ne yawa Allah ba zai yiwu a ce an masa waɗannan abubuwan ba a kashe Allah hmm? a zub da jininsa a sa shi a cross kuma a ce Allah ne shi shi ne wannan tambayar ta baƙin lani tana da mahalli shin ya san za a yi masa wannan ko bai sani ba in ya sani ya bari aka yi masa haka to ba shi da hikima in ko bai sani ba to don me za a ce Allah bai san abin da za yi masa ba aka ta ko ina aka biyo addinin yanzu zube ya faɗi to ɗanan dai ga sunan suna nan da yawa daga cikin abubuwan to a lokacin ne kuma aka zo masa da matsalan nan shi ah, wannan sarki ya masa izgilancin nan game da aisha an ya ko kodin labari ko shi ne ma muka yi magana ɗin a kansa sosai yau yake ce masa ma fa'alat zaujatu nabiyikum matar annabin kuwa mai ta yi ne faƙala mujiban lahu alal badihati baƙilla ne ya ce nan da na irin kafin ya wani tunani saboda Allah ya masa abin da ake ce masa sur'atul badiha sur'atul badiha shine daga an ma tambaya nan da nan kamar amsan tana taraful lisan to shine sai yake cewa huma mar'atani ta bi su'in ai da mata biyu ne aka ambace su da mummunan abu mata biyu ne maryam wa aisha da maryam da aisha yace fa barra'ahum azza wa jalla kuma dukan su su biyu Allah ya kubutar da su a Qur'ani muna da nassin Qur'ani Allah ya kubutar da su Allah ya sa dan dan Maryam yayi magana da bakinsa cewa shi annabi ne ba uwarsa ba uwarsa ba zina ba mahaifiyarsa ba zina ba ya faɗa da bakinsa Allah ya saukar da ayoyi a cikin suratun nur daga farkon ta ayoyi har goma sha takwas daga na farko har wajen goma sha duk suna da alaka da wannan cewa aka kubutar da aisha daga wannan tuhuma mun fahimci wannan aiko shine lani ya gaya masa wannan sai yake cewa wa kanat tu, amma ita aisha ta kasance za ta zaujin tana da miji shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walam ta'ti bi walad kuma ba taba haihuwa ba Ba ta zo da ɗa ba ko na wannan abin da aka tuhume ta ko ba wani ba ta ma taba haihuwa ba har ta mutu kuma tana da miji sai sai wa atat maryamu amma ita maryam ta zo bi waladin ta zo da da walam ya kulla ha zaujin kuma ba ta da miji wannan kada wani ya ce to ai tuhuma ce amma wannan hanya ce ta wa mai fitina fitinarsa eh, idan ku kuna tuhumar aisha cewa an tuhume ta da zina to yi ai ba ita kadai aka taba tuhuma da zina ba maryam ma an tuhume ta da zina amma dukkaninsu Allah ya kubutar da su don haka duk mai imani wajibi ya yadda cewa ba su zina ba wannan kenan to amma kuma ita aisha radiyallahu ta'ala anha an santa da miji ta yi aure da mijinta kuma suka zauna kalau har yadda da su ya batta kuma bata haihu ba ita kuma wannan wato maryam an tuhume ta tare da cewa Allah ya kubutar da ita amma fa ta zo da ɗa kuma ba a santa da miji ba to me za a ce yani anna aisha aula bil bara'ati min maryam aisha ta fi cancantar kukuta fiye da maryam a alaihima assalam fa in tafarraqa fi dhihni al fasidi ihtimalu ihtimalun ila hadhihi in dai a cikin kwakwalwa mummuna da tunani marar kyau irin wannan wato probability shine ihtimali wato a ce yiwuwar abu zai yiwu a iya tuhumar aisha da cewa ta yi zina to wannan probability yiwuwar a tuhumi wani din to ta fi karfi a cikin maryam saboda ita ga ɗa ba miji waccan kuwa ba ɗa ga miji mun fahimci zancen to shine a lokacin yana faɗin wannan gaba ɗaya shikenan sai aka yi shiru kuma aka yi tsit babu wanda ya sake magana to a lokacin sai aka yi abu na daga lokacin nan shine ah, aka abu na uku ko in ce na hudu kenan mun je na hudu to bari mu faɗe shi sai mu rufe mu kyale shi haka an sake haduwa a wani majalisin sai aka kira babban malamin sa duk kasar roma shi ake ji da shi kamar ka ce papa roma ko da shi ne da oga kwata-kwata a cikin harkar kiristanci sai aka zo da shi a gaban shi sarkin lokacin shugaban siyasar nasu na sarauta da ubuwa ta mulki da kasaita da irin doguwar riganin tasu da ake daga musu ita da menene duk ya shigo to dai shigo fada sai aka ce a gaggaisa a gaggaisa shi ne aka gaggaisa sai aka ce to kai bakila ne mai za ka ce ga a fara tattaunawa ta da za a fara tattaunawa shi ne bakila ne kafin a fara tattaunawa komai sai yake tambayar su waɗannan manya-manyan fadan da suka rako shi da shi shugaban gaba ɗaya irin ina wuli ina gajiya nan sai ce ya matan ku ya ƴaƴan ma'ana ya iyali ya yara yana faɗin wannan sai gaba ɗaya wurin sai ana ta wani gunaguni sai hankali ya tashi waɗannan mutanen ya za a ka tambaye su mata da 'ya'ya su ai ba ruwansu da mata da 'ya'ya tsaftatattu ne sun tsarkake kansu bautar allah ne kawai aikinsu ya za a ka kana tambayar manya-manyan fada ina 'ya matanku ya 'ya'yanku da mata bayan su ba ruwansu shi ne sai ce kai amma ku kai can ku shi kaɗai ne fa musulmi a gu yake cewa amma ku kai can ku ku zo ku tsarkake waɗannan daga ɗa da mata ku ce ba sa mata ba sa ‘ya'ya amma ubangijin da ya halice ku ku tsarkake shi daga mata da ‘ya'ya <laughs> to daga nan sai magana ta ƙare kawai sai rai ya ɓaci sarkin ma ransa ya ɓaci sai aka ce to yanzu waya ma za a yi da wannan bawan Allah ne shine sai shugaban malaman nasu sai ya raɗa wa sarkin ya ce abin da nake baka shawara tun da dama shugabansu ne sarkinsu na musulmi ya aiko shi a ba shi kyauta a sallame shi in ba haka ba zai zama mana bala'i a wannan kasar akan addinin kirista shi kenan aka ba shi kyauta aka ce ya gaida sarkin musulmi aka yi sallama da shi to ne <clears throat> shi ne kisar wannan ta baƙin ne da ce zan ambata mana musulunci wato haibarsa da ƙarfin hujjarsa ita ce sama da komai kuma shi yasa ake cewa a yi karatu kaga yanzu waɗannan abubuwan akwai karatun to kuma karatu yana buƙatar intelligence ka fahimce shi kuma sannan ƙarfin hujjar ta zauna a zuciyarka kuma ka fahimci abin babu kokonto kai kanka baka tantama in ba haka ba baka samu ƙarfin amsa waɗannan abubuwa yanzu ku duba irin na Ahmad Didat shi ma da yake irin tattauna da su da irin amsoshin da yake ba su duk an samu irin waɗannan abubuwan da dai masu a duk sun san su to mu koma cikin tafsirin tsabari dan lokacin da ya rage tabari na ce sa'adi Allah subhanahu ta'ala ce wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla malan sa'adi yace wa hadha ghayru at-taklim al-mu'tad wannan ba ana zancen at-taklim al-mu'tad wato magana da aka sani ta al'ada bace bal al-muradu abinda ake nufi yukallimu an-nasa bima fihi salahuhum wa falahuhum yana magana da mutane da abinda yake a cikin maganar akwai salahinsu gyaruwar mutanen da kuma cin nasararsu wa huwa taklimul mursalin ma'ana shi abinda sa'adi ne yake fassara maganar annabi isa da yawa mutane ita ce maganar manzanci magana yadda kowane manzo yake yi ya yi mutane magana shine wa huwa taklimul mursalin fa fi hada a cikin wannan yace irsaluhu wa da'awatuhu al khalqa ila rabbih aiko da shi da aka yi da kuma kiran da yawa mutane zuwa ga ubangijinsu shi ake nufi wa fi taklimihim fil mahdi maganar da ya musu lokacin da yake cikin shimfiɗa ta jariri akwai ayatun azimatun aya babba min ayatin lahi daga ayoyin Allah yan tafi biha almu'minuna wanda muminai suna fa'idanta da ita gashi mun fa'idanta da ita saboda babbar hujja ce ta kore tuhumar da kiristo a yahudawa suka yi wa maryam cewa a ita ta zo da ɗan zina an yi sha zancen yahudawa da irin har sunan da suke gaya ma maryam ko hmm? suna gaya wa annabi isa kai sunansa ibn stada da yarensu na abin nan aramaic yaren aramaic ko hebrew yaren ibriya in an ce ibn stada domin ibn dinnan haka yake a larabci haka yake kuma a hebrew ibnu duk ma'anarsu ɗaya sun ce stada ita ce matar da ta yaudari mijinta ta yi zina ta zo da ɗan zina to haka yahudawa a cikin talmud haka suke kiran annabi isa alaihi salatu wassalam to kaga wannan ayar da aka bashi dama ya yi magana da su tun yana karami ta yi amfani Yau saboda ta kore wancan abu Wata kunu hujjatan alal mu'anidin kuma hujja ce ga kangararru masu kangarewa annahu rasulu rabbil alamin cewa shi manzo ne na ubangijin halitta baki daya wa annahu abdullah kuma cewa shi bawa ne na Allah wani ya kuna kuma domin ya kasance ni'matan ni'ima ce wa bara'atan kubuta ce liwalidatihi ga mahaifiyarsa a wannan zancen ne mimma rumiyat bihi daga abin da aka jefe ta da shi wa min salihin kuma sannan yana cikin salihan bayi salihai na kwarai ai yamunnu alaihi bisalahi man manna alayhi yamunnu alaihi bisalahi man manna alayhi wanda yewa salihan bayi baiwa suka zama salihai shine yewa yawa shi ma annabi isa wannan irin baiwa ya zama a cikinsu fi man ya nan abin da yake nan shine ya munnu alaihi bisalahi man manna alayhi haka yake abun ka ko Eh, ya munnu alaihi bisalahi fi man manna alaihi ita ma wata ma'ana ce ma'ana Allah zai masa baiwa da zama mutumin kirki salihi a cikin gungun waɗanda aka yi wa baiwa su zama salihai cikin ba rikici na ku daidai wannan madaidai hmm. dama bambancin kamar da na sha faɗa mana malam sa'adi rubutun eh, littafinsa ya yi da kansa ya gyara ya sake rubuta wasu abubuwa ya gyara to kuma nusakh ɗin da aka samu manuscript ɗin da aka ɗauko shine rubutun hannu nasa da aka buga littafin wani wurin ya bambanta wani wurin da kaza wani shi yasa ku ga masu shi tintini muna samun sabani ko yawa wani lokacin abin da ke wuri na ba shine abin da ke gunku ba wannan ba komai yan bambancin ba yawa ne da shi ba kuma a cikin bayanansa ne ba a cikin ayoyin alkur'ani ba hmm. to sai ke cewa wa yudkhiluhu fi jumlatihim kuma ya sanya shi ya shigar da shi cikin wato taron su ma'ana cikin gungun waɗannan bayin Allah wa fi hada a wannan magana shi ma iddatu bisharati li maryam akwai bisharori da yawa ga maryam ma'ana ma tadammana min at tare da abin da ya kunsa min at na ishara bi dhikri al-masih Alayhi salam na ambatan annabi isa Alayhi salatu wasalam kun ga waɗannan abubuwan ai kafin a haife shi ba mu zo kan haihuwar ba dama shi yasa mutumin da yake so ya fahimci kissar annabi isa alaihi salatu wasalam yadda ta faru da yadda ta gudana da yadda aka kare ta to ya faro daga wannan sura da muke yanzu wannan wato suratu ali imran sannan ya ci gaba daga suratu maryam ya haɗo sai kuma zai sake dawo a ƙarshe kuma cikin suratu akwai wani tasalsuli da wani bawan Allah ya yi na ayoyin baki ɗayansu kissar annabi isa yadda take a ƙur'ani ya jera yadda wannan wannan aya ce za ta biyo wannan aya za ta biyo da muna da lokaci da mun bi shi amma lokacin ba zai isa ba kuma tun da gobe za mu tsaya shi ma dai har yanzu ba lokacin da za a ce duk waɗannan abubuwan mun bi su da sai ka bi yadda za ka fahimci ayoyin baki ɗayansu daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan gwargwadon istihadin malamai a fahimtar yadda kissar ta kasance nan wannan wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahalan yaushe aka faɗa wa ake gaya wa maryam ko ita aka gaya ai ma asali mala'iku ne suka ci gaba da cewa ya mu ithqalatil mala'ikatu ya maryam a inna allaha ko yubashshiruki bi kalimatin min ismuhu al-masih isa ibn maryam ngani wajihan fid dunya wal akhirati wa min al-muqarrabin ci gaba kuma wa yukallimun nasa kun gane wannan shine muka zo wannan yau zai yi mutane magana kaga da ba a haife shi tun yanzu aka ba da busharar za a haife shi a cikin busharar za a haife shi aka faɗi cewa zai zama mutumin kirki mai daraja a duniya da lahira aka ba da labarin zai yi mutane magana tun yana jariri kaga ashe kenan wannan akwai busharori da yawa in ji malam sa'adi ga maryam na farko ko kai kan lura yanzu ko da mu da ku yanzu za mu lissafa waɗannan busharori akwai da yawa na farko an mata bushara cewa wannan ciki da ta ɗauka ko kuma bisharar da aka yi mata za ta ɗauki ciki daga waye daga Allah ne don haka ki kwantar da hankalinki babu damuwa kariya Allah zai baki sannan kuma an ba ta labarin ɗan da za ta haifa cewa sunansa gashi sunansa isa tun daga cikin tun ba a haife shi ba an sa sunansa almasihu isa kuma ibn maryam ɗanki ne ke za ki haife shi sannan kuma wajihi ne mai daraja ne fi duniya wal akhirah wanda matar da aka bata labarin cewa ɗanta ɗan da za ta haifa mutumin kirki ne ai munna za ta sannan kuma za a sa cikin salihan bayi sannan kuma zai magana da mutane tun yana jariri ma zai magana ashe tana da abin murna tana da abin alfahari sannan kuma zai magana da mutane bayan ya girma wannan shine za mu zo mu je nan gaba insha Allah to lokaci ya kure ko kat dole wai sai a tsaya kuma kamar da na ambata muku gobe insha Allah za mu tsaya kuma gobe ma la'alla saboda wasu muna da abubuwa da za a yi da wasu jawabai da me zai sa ba za mu shi ma yi abu da yawa ba amma dai za mu karanta ko da wani abu ne daga abin da ya rage mu karanta din sannan sai mu samu wurin tsayawa da ya dace <clears throat> yadda baɗi kowa ya riƙe cewa an Allah maɗauki ya kai mu baɗi da rai da lafiya to ga inda za mu tashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu wannan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa kowa da alheri Allah kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muka karanta abin da muka faɗi daidai Allah ya samu samu ladansa abin da ke kuskure kuma Allah ya hana shi shiga hankulan ko Allah ya gafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta <clears throat> أستغفرك وأتوب إليك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر